wannan cin daga cikin da yake yau sha shi daga watan sha ɗaya shekarar hijira na dubu da dubu da arba'in wacce ke da sha tara da wata watan bambar shekara da sha ɗaya a yau da ya kuma da zama tashi babin da malam ya samu suna babu mara da kai da sun yi nuna sima wato babin da yake magana a kan abubuwan da babu da ka a kansu ko kuma idara na wani ibada ta bukata kamar kilogram na na dawa mai wa gero alamisali in sun kai nawa ne ba da bukata kuma mutum kai nawa ne a kai wannan karatun da an san shi mafi yawa abin da zamu zata mu kaɗan ne to amma saboda haka ya tafi yake zura kan karanta shi kuma inda ke bukata a bayan in Allah ba shi ko ayi amma dai mafi yawa an san shi saboda kai da kun farko a da ba da mana aka kama da kai ta mu ta ya kuma kawai da kai abin da yake wato kwaya ce ko kuma abin da yake mai roro ne mai zaki ko mai tashi tashi don dai ana cin to amma nan kuma sun zai iya haɗa na da wani zai iya haɗa tufaha zai iya haɗa inabi zai iya haɗa tumatiri tattasai albasa duk tumatiri to amma a bisa wannan za mu zama ya bamu wato yadda na ake ba da zakka a yaushe ne za ka ba da zakka na daga abin da ta shuka na daga dawa da buru maiwa alkama duk irin wannan abubuwan shi kuma ta kuma wannan karatun da baki ɗaya ya rere wani abin da makaranta a kan bisa yanci abin da makaranta a sani ya fi kiwon da wasu dokoki da malai kawo wanda tabbas ya wajen mai bani da a kansu da kula da su sai yake cewa tsala malik kuma malik rahmatullahi da wa sallam ki inna da hakika mutumin da إذا كان له ما يجد من أربعة أوسق من السمع كلمة يجد شين يقطع ne ya دبين ya shuka dabino لله ya fito من ya ya bar wannan dabinon sai samu guda ba dokar in ta kai arziki biyar zuwa sama shi ne fitar da kushar a ciki ya kasance na ruwan sama ne idan kuma shi dinga bar ruwa yana sama ana zai bada biyar rabi kenan ga kashi goma da kashi to dai kasance wannan bawan Allah da ya girbe da ginin su gaba ki na gonar sai samu ausuki hudu ga biyar wa ma tafi ko yaqtafu minhu da Hausa min nan bayt sai kan kuma da gona ta inabi inabin nan sai bashi ya bushe a jikin bishiyar ko kuma ya sauke inabin nan gaba ɗaya ya cin fada tabar ma ya shi shi ne zafi, da yi kirga ta yana da auziki guda hudu a can yana da gonar dabino auziki hudu gonar yanabi auziki hudu ya يقصد kulawa da أوسق من الحنف ليك تاشي كل عام الكمر كما تلك أنا أوسقي ولكن أنت جرى ما شاء الله إلا باشا أما تبدأ تكيبه tun yin kaɗa kudin kudu ya baka na sha biyu a ga ya hura ga kun ajin ga ga mutum ne zama alƙalin kan kudu wa ma ya sudu ko ya sudu min arba'a ta usudin min alƙutuniya alƙutuniya shi duk abin da ake cikin da shi idan da ga kwaya wanda ake dafa shi kamar wake da baka mutum a dafa a ci ko shinkafa ya shiga cikin alƙutuniya amma mana ya kawo shi alƙutuniya bai ma'ana ya ka ce gida da shi ka ci ba ka sauka ka shi to shine malamai suke kada mu dauka kusuniya daga auduga tabbas alkufun kusuniya auduga su. amma a wannan babu mun ba auduga ba ce shi duk abin da ake shigar da shi gida ake ci kuma ake dafa shi kamar adam kamar wake irin waken na kala kala akwai sirara akwai manya manya akwai kula ko sai akwai masu tsoka akwai masu tsoka wani saboda girma ka je ga biyar sai ka sha ruwa namu kuma sai ka je guda ɗari biyar ka ji ka to ko da na eh, mu insha Allah amma dai ko ta Allah ba ta da take da shi eh, to ina mamaki lokacin da ake hana a da suka gaba har gani ba su da mata ba su da ba su ba su da ayaba amma ana zamu suna zuwa sai da suna so wani kaya kaya ne mai kyau sai na ka fara da wata kasar a shigo da su a cikin farashin da talaka zai samu ya Sai dole hukumar ta shigo ciki amma a su shinkafa shi ne soja naira dari bakwai a ciki a hanya ake mata dubu biyu wata hanyar in yi gaba ake mata dubu takwas sai ko me sai a cikin da dubu sha ɗaya za a sha wahala amma hukuma in shigo ciki ta gefe tabbas demokuraɗiyya ne dan kasuwa ne yanci ne ya so abin da yake so ya kar abin da yake so amma hukuma ta shigo ciki dan ta kai da yawa. shi wallahi in gido wannan garin kana san larabawa da suke sahara ba a ruwan kuma sosai arzikin da yake ci a kyan da ke cikin kasan da ya da garken shanu ko ka ga ana ana gonar kifaye amma abincin su duk inda ka daga maka zuwa waje na shi in ka tsara ka abinci akwai titi akwai kaza akwai gaishe kaza akwai nama annabi ya ce dan ke da bai da lamun da wallahi ma to mu da muke noma mu da muke da ruwa amma ku gabi ya ga gari ko mu da kanmu muke mu da kanmu muke wahala kanmu to dole sai kuma ta shigo sun Allah ne ta ce to za ka ba cewa wannan bawan Allah wani mutum ne Allah ba shi da kai gona ta biyu da yake da ya samu auziki gudu ya da wannan gonar ɗanabi wanda ya bushe da bibi ya da ya girbe ya ƙida ya tafi ya samu auziki hudu sannan ya da gona ta alkam ita ma ya samu ta auziki sannan da aka zo kwataniya irin abin da ake shigar da shi gida ake cika musu waƙi ala mutane. shi ma hudu kaga alfi hudu har guda hudu sai ce innahu la yujma wannan kace nan hudu nan hudu nan hudu nan hudu kenan sha shida sun haura ausiki biyar da shari'a ta ga ya zan yi daga a rike wannan kaida sai imam malik da ce kaida ko innahu la yujma alayhi ba'd zalika ila ba'd idan ka zo kusa da ba wajen ci ba wajen ci in kana so sadaka yadda in china ke in china ko in japan wannan sai da sai da kan akushi dan karimi akushi da biyu uku hudu akushi takwas ga italiya dan karam da ɗan shinkafa an sa da ɗan naman kifi ɗan kaɗan da ɗan naman kaza ai kaɗan duk abincin rana ko abincin dare sai ka haɗa kowane ɓangare da shi amma mu idan mun tashi sai a ɗauki kwano biyar rashin shinkafa a rufe sai ka sa shi a gaba kai ta ci kai ta ci to dole mutum ya samu basa ya samu cutuka kala kala na zamu nake miki amma idan ka nawa a mu ko nan ba ka je yan yan yan kan yan ba ka ka ka aure da shi wa Allah masha Allah yi kala kala da yi wannan ya ka alkai amma idan ka dinga cin abinci a cikin hatsari ne mutum ya samu abin kala ɗaya dinga shi ko da shi kana da ko da shi a ce kullum dare ta gaci cikin dawa tun kana yaro kike cikin dawa a cikin girman dawa harkar tsohon dawa su za su ci suka kama mutumin takin nan takin da turi ya yi illa ko illa a cikin ko shi to irin wannan mutum bai haɗa su kuci amma wajen ba da zakar da ya haɗa su shi ne ƙa'idar ba za ka haɗa su ba inna ko la yujma alaihi ba'du zalika ila ba'd bai kuma ka haɗa wannan zubibi kilo ausu ki hudu ba da kuma abin da yake dabino ausu ki hudu ka haɗa su da halaka فإنه ليس عليه في شيء من ذلك الأمر كيف كذا كتاب العمر حيكون أوصف يهود جريء كل أوصف يهود جريء يسام بعد ذلك فشدوا كيف فتشدوك تبارك الله هنيئا من إعلامه حتى يكون في الصنف الواحد من الأمر sai dai يكون yi kiran هذا الدين. شنو ɗaya auki zabi ko kuma a cikin zabi auki cikin ko a cikin auki aka yi kokari an kuma aka ci gida ake ci gaba wace kenan ma yablu muqaddim al-wahid min khamsata ashhur sai da sun ke ɗaya kana ɗaya na zamkan kawai alkama ba ta auki ba amma da minu bai auki ba shi kenan ma rumu da da minu sai mu ɗauki alkama a kudu da kai malam yake da ƙa'ida ta farko بساق النبي صلى الله عليه وسلم بساقي ما أنا mutum ka kuma faɗa wato saƙin kala kala ne Za zamu yana zuwa ana ƙirƙiro abubuwa ma'aunai kala kala to lallai a tabbatar irin saƙin ma'aiki ne ma'auni ne kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba irin kwanan ba kwanan mai yanki awon shi ba irin ba kar ka auna shi malam sai ka hujja kama ba a sallar kuma a cikin wata laysa fi ma duna qad aw suqa min al-tamri sadaqa duk abin da ya gaza arziki biyar na daga can na an kasuwan ne kawai misali wato za ka isa da ya sake ma dole ka san ausukin min al minar min minar zabibi minar al minar min al-qutniya duk ka kawo su nau'in baya wanda muke cin abinci duk da kawo su a ciki babu zakka a ciki saboda ba kai ausuki biyar amma in ka sai ausuki bai zuwa zuwa ma'ana. domin dole ya fitar da zakka a fitar da take kan aiki wannan ka'ida da biyu ce da yi sai ci da su wa idan kana sun tilki wahidi min tilkal asnafi ma yablu kamsata ashar idan ya kasance a cikin wannan nau'i a ce da biyu kala da biyu da biyu kala kala an ce nau'in da biyu ya fi guda kala kala ko mu anan sanin kaje masallacin fage ina jin da biyu nan nau'i da ya ga shida talaka da mai kauri da tsiriri da ranar mai wani kana shi na kasa haka da shi wani kuma in ka ci masha Allah a ƙonin zai lima ci irin katon wani kuma ya barci barci wani mai kasa to duk ga sunan su da biyu haka ma zai bayani akwai gini biyu su ma sunan su ɗaya ne amma akwai ja ja ja akwai mai dubu dubu akwai farfaro akwai kore kore duk sunan su ne ɗaya to a ce dai kan ce suke ɗaya nau'i da su na lambar dabino sun kai arziki biyar tafihin zaka akwai zaka ko da wannan dabino duk miki ne wannan kuma fari-fari suna bishiyar su daban irin su daban manomi ya san irin kowace bishiya daban kamar abu kali akwai dabino mai suna sukari daga jin sukari ka san sukari sai ta alhamdulillah ba wasu Allah maka lokaci wallahi in ka je garin Laraba ba ta an fassara maka abuwa da yawa aka ce maka sukar kamar sukar sukari kawai kiji aka ce maka shayi kamar shayi eh, wani suka hau jirgi jirgi daga amina kano ya fuska a jirgi ta a ce jirgin na wasu ɗan turai ne a ciki suke ji wani shayi wani shayi to ma da yake mutum shayi ne aka ce maka shayi ɗan ka fara ce shayi ne a kamar to amma ba ce wa shayi in ka je kasar nan ka ga irin da gina su kala kala tabbas ka gan shi ka san cewa shi ne jami'in nan ba matsala to saboda haka idan ya kasance kana da sukari kana da balash balash shi ne irin da zai ga gashi ya nuna dubu amma yanayin shi ne balash za a ga shi inda kana kalla kana tafla ran da lokacin da kake ajiye da jin da alhaji in za a sharuwa za a an kawo shi kana cikin balash akwai ajiwa kuma wanda shi ma ajiwa ne a dace kuma magani suna magani sihiri ana su kullum da magani mutum da ci guda bakwai sai mutum magani kan mun baka da maganin hasaba da magani abubuwa da dama a ciki kafin ka ci ko komai ka ci sai ta ake so don mutum ya azumi ga kishirwa ga yunwa lallai ya fara da abu wanda yake shi ne dabino asali rukwar shi ne wato lallai idan ba babu lallai ka fara da abin da ke mutum shi musasshe dabino shi ne mana yake ka in lam yablu kan ta tausu in kala da kai duk abinda ka girbi ka sauki za ka bada gaba ka kirga ka ga kai ausuki biyar ba to babu da kai وتفسير ذلك فسره ابن العلم أن يجذب رجل وأن يجذب رجل من التمر خمسة أوسق شنو manomi ya girbe abin da ya noma ya samu ausuki biyar wala salafat asma'uhu wa alwanu ko da abin da ya girbe ina nan nau'in sa da bai nau'in sa ya canza sunan ya canza a ce maka wannan sunan sa kaza wannan kalar sa kaza wannan sunan sa kaza amma dukkanin sun kada asalin su ɗaya ne dabino ne dabino ko nan garin akwai dabinan kiyawa akwai dabinan dutse dabinan kala kala ne akwai na ne shi ma shi ne za su shi ba to duk wannan ya sun su dabino in ka sami irin su iri ka shuka su suka mutu in za ka bada zakka ko da shi wannan na mai gab ausiki biyu na kiyawa ausiki in ka hada ausiki na gyan biyar to akwai zakka mana ce ba inda zuwa jima'u ba wa mutum ila ba sai ka da shashin ka da shashin kamar da za ka akwai tufaha ja ja ja akwai tufaha yanayi akwai tufaha kore kore duk ya tunanta tufaha wannan kaje wasu kira ɗin na da inabi za ga wani wani ya ne ya ji da wani abba kirki mai tauri ma sai ku tura shi wani gwan kai wani ya da yaro wani kore kore zai a sunan ka inabi to duk wanda ita ka bishi a ita ka gona ta suka su duk sunan su ɗaya gudun Allah ka Allah ba mu duniya da daɗin duniya da lafiya eh, kada Allah ka sa mu zo rikiya duniya eh, yadda wasu ke Allah ka mu ci mu gode maka

ما شك أن نبذل ذلك ثلاث كانتين وكذلك الشمس كلها وكذلك الشمس كلها حكما شمس وشبكي وشبكي ذكر هل كما ما كان كانت yanzu in ka zo da buredi abin da ya kasa ta ci ko buredin da ake alkamar da ake yi fulawar da ake amfani da ta a sama ba ta mace buredin da ake karamar da kuma ba alkamar mace ba fulawar mace irin wanda ake cikin da ba son fadikantar da ake kaza fadin musu kaza ake dan kek ake dan wani mitfai, ake dan wani abu burus burus da fula ba fulawun ba shi ba ki muna da kasar noman alkawar muna da alkawar kuma da muna da manyan manyan kamfanoni da ake fulawa ba gidan fulawa ba dan ba suna da fulawa amma idan an tashi da wani wata ba ta tashi da shi sai dai a shi mu aka sa mata kemikal kana sa ta ka ɗauke ta buɗe inda take buɗe haka wata yake buɗe wallahi na kusa da wani wani irin taki mara kyau chemical da jefo afirka a jefo afirka shi gwamnan cuta ce cuta ce babba ya kamata ce kuma ta lokaci a kamar alkamar da fulawar da za ta masu amfani ba kawai mai sai da sai da samu riba in riba yake nema a ga abin mai kyau malaka kullu ha akwai alkama ta amerika akwai ta faransa akwai na najeriya za ta ko duk wani daban ko ne iri da ake da su sai za su kullum ya ce a wato wacce take kamar brown kenan wato ruwan buɗa buɗa ko ruwan kasa ko ruwan kasa والبيضاء والقرع حتى والشعير تكون شعير ميوه والصلف لتمادي عبوه كيف كان نسو تفيد الآن جير مصر العيد من يواجه عبوه وكما تعرف كما ذكر في ذكر ذكر نصف من كل ذلك في تكون واحد نوصف العالم إذا كان شكرا بجبع الكتاب تلكي مرتب أو سكت أكثر إن تلكي أو سكي منه بعض الكتاب فإذا حصل رجل من ذلك كله إذا قد مهمة يجري بين بين الزباد إذا تلكي مرتب أو سكت جمع عليه بعض ذلك إلى بعض في هذا شاشه لشاشه a haɗa alkama alkama da ta kirbe ta ta samu gida mai wa ausiki gida iburo ausiki gida dawa ausiki gida in ka haɗa nan kenan biyar shi kenan sai ka haɗa ta bar to amma bai kamata ka haɗa su ba ta shafa su da idan an shafa su abin zai bambanta sai dai ka auna a ne a awo an san wannan awo ɗaya ne ko kilo kaza za ku suke kaza a nan za kai amma kuma sai ka tabbata su a cikin guda ka sa dawa da gero da mewa dukkan guda tsarin da kyau inda ba a yi ta mana yake ka wajaba fihin zakat to wannan zakat ta wajaba fa in lam yablu zalika idan adadin da kai wannan ba da kai wato ausi biyar ba wala zakata fihi babu zakat wa kadhalika zabib haka zabibi shine dabino wanda yake kai kashe shi ko shi kullu dukkan shi ma inabin su ce nau'in ta kai biyar ni da biyu na ko biyu na rabi a kowane na ganshi kore kore ne kanan ta shi kana a ko bula bula sun yau to wannan ta karbe su sun zama nau'i da to akwai nau'i kala kala ta ga kamar yin turawa suna amfani shi ma da malam ya ce aswadu huwa ahmad to ya ba mu nan bai faɗi ma kore kore akwai baki irin shine buwa wa ahmaruhu da kuma janta to mu gonan muna da mai kore kore ka kala to kowanne hukuncin sai gidan da fa in qatafa ar-rajulu minhu khamsata awsaqin idan manomi ya girbe wato awsaqi biyar da dabino wanda ba fi zakka zai ba da zakka a wannan inabin fa in lam yabut zalika fala zakata fi in dai inabin nan bai kai awsaqi bil mutum babu wa kadhalika al-qutri haka abin da ake kashi hayya tasbo da shi gida dan kashi kamar su wake nau'in shida sun kun wani wato dukkan wannan waken gidan su yake misalin su kamar ɗan sane wa tamr wa zabib wa yakhtalafa asma'uhu wa asma'uha wa alwanuhu ko da sunan ya bambanta ko da kuma launin ya bambanta nan tun mala ya sune al ana dafa al a a farge ta ake kamar tsarin biki eh, kuma a ƙarin lafiya da shi sannan tamus ana yin tuwon biyu shi ma a wanda aka dafa shi a ci dabino amma da ke ba namu bane mutum sai ga abin ya yi gari da amma ana miya da dabino ana haɗa shinkafa da dabino kake babban aiki wani ne ya je maka ya je wajen ka taru aka zauna aka je sallar idi aka dawo a kan ai gobe sallah gobe sallah gobe sallah abinci mai daɗi abinci mai daɗi abinci mai daɗi shi ke nan mana aka tashi a kawo to to ne mun shinkafa ne kan a kawo da jami'a ba da jin da kula wasu ne ne ne ya ɗauka nama ne shi abin ya ce ya so ka abin nan ka kasuwa ka baiwa kula kula mana to yake shi ba abin da ne shi ba wai manyan manyan biya da gani ba matsalar ba suka yi bane suka yi alfa niyyar kabila kuma suka yi ko kula ai bai kai hannun ɗayan ka shi ke nasara kamar da ake mana ake dafa a jaka da suka ko a dafa masara da gishiri yadda an jami'a su yi albarkai to irin wannan ko ya irin abokai da ya samu su sai shi abin da ba saboda haka sai mun ne da daban daban ما يجي فيها كل شيء كان بنت لو من كان فالقطنية وبكير أول ما جت في بعد لها قمر الحمص الحمص ولا عبد الله كمان جري جري كان أنا أكيد نكاشي أكيد كذا مثلي أنا كنت بقريب أنا أنا كذا شو كمان الحمص ثم بعض الشباب أمر كذا كذا والعدد عدد سنة واتي أولى أولى واتي مش أوكا واتي مش سيف irin waken nan na mutu ne wanda ke jefa ake fulawa ake jefa shi da an zuba ruwa ya rage yaƙi to wannan waken ya kai wani girma ka san wani waken ko da girman ka samu guda goma ka afa a baki masha Allah ka sha ruwa za ka taɓa to shi ne ake sa shi a wani ko da ka je kasuwar turawan nan za ka ake gwangwani da miya ka tsarraka shi shi ma sun al'ada kallubiya shi ne wake kwarra ɗan ƙananan shi ma ne wake wajen shi ma wani abu da kuma kuniya shi ma kuma wake yake amma ba mu shi'a malaka kullu ma sabata ma'arifatuhu inda nasi annahu kuniya duk wanda ya tabbatu a wajen jama'a jama'a sun yi cewa wani sun tabbata kuniya abin ake kawo da ake daka shi ake ci to fa idan aka da rajul min zalika fa kusa da sa'i awwal idan wani mai girbe wani abuwa da aka ambata baya sannan sai ka yi arziki biyar da sa'i na farko wani da sa'i na farko da ke sa'i na biyar sa'i na ma jiki da akwai sa'i na biyu yanzu kun kuma sa'i na wata ya kai a karanta za mu yi mamala tsakanin da ana asallar shekara nawa shekara a wajen saba'in kotu saba'in kotu cikin asal su aka samu sa'i na biyar a zamanin mamala su ne za ka ci a wannan zamanin da tara dubu da ɗari hudu tare da haka sa'in da yawa ko musamman ko da yana da yawa to dan ta auna da sa'in ma ta sallam to wannan abu ne ake wa in kana da asabi ko kuma da kullu kada a ce ma kuma ce a cikin tunki tunki nau'i nau'i ne na wannan hukumiya na abincin da ake kawo gida ake dafawa ake dafawa ليس من جزء واحد من الأصلية فأعتمد الانتكاس فإنه يجمع ذلك بعضه إلى بعض على الشاشة للشاشة wa فيه الزكاة zakka sannan akwai zakka da to sai ma nan yake ga bayani da dora akan wannan wanda shi ma zai sa ya sake rairaye hukunci yake kala da imam malik yake wa kan farraqa umar bin khattab bayna taqniyati wal hinta hakika imam malik ya bambanta tsakanin al-qasaniya abin da ake kishi gida da kwayoyi ake dafa su a haka a dafe da ruwa ne والخنفة تكون على الفرد وكل أنا أكيد نرضى الجمع أكيد حقا ولكن أن ذكى سوسي نرو ما الذي فيما أخذ من النبطي ثم أخذ على النبطي ويتم أقول لك أو كذا النبطي ما النبطي كله وتو بطولة كم نفوا بطولة كم نفوا لنا جزء فأيسا فوق مطلوبة بطولة تو ألم تعك بمضى الكلام دولنا أتسني na garin larabawa wara'a suna kuma yana ganin cewa yi fasiliya ita wannan fasiliya kullaha sun kowa ne sun gidanci ba aka da rin malashi sai ki tafi lallai in ba ba da ta ta kai arziki biyar za ta shiga shekacin goma wa aka da minar shantatu amma sai ya ɗauki abin da yake cikin alshanta wato alkama ke da zabibu wato wajen inabi ya tsalƙusu rabin biyar ko rabin goma a cikin biyar wato dai kada ce za a ci kashi cikin goma to wannan kashi biyar za a a cikin goma da aka fitar na zakka me yasa ya gama mace to shi na ganin alhinsa zabi wato mutum na shan wahala amma ya ba a samun wahala sai ta asalin hadisin wato fi masu aka sama'u duk wanda mutum ya samu yana da wani ya miƙa ƙaba Allah ta koda wutar da ta koda albarka ta shuka kayan ta abin fito to sun gaba da tsaye da cikin goma haka da yau to amma abin da ka sha wahala sai gumi sai samu ruwa da kai haka da haka to sun gaba da wannan goma da za bayar sai ta raba ta sai da ta ɗauki goma ce da ta tafi ya ta ɗauki kibiyar sai ka fitar da goma sai ta raba ta ɗaya da ya ta goma ɗaya da ya ta shekar gaya kuma ta yi da ya ɗauki goma ta ko ka da jami'i ka da dawowa tona abinci na shekara malaka ce bai tsara ba idan mai magana ne ko mutum da yake sai ka yi zuwa alƙuƙuliyyar ba a kuma da labarin sun ta za mu haka nau'o'i na kusuriyar wake sira wake koraye wake kula-kula duka su wuri ɗaya wajen bada wata hatta ta kuna sadakatu hawa shida suna amai mai da shi in za ka fara zaka nau'i da zaka ramu ba su yi ido da doki wani ma ita mutum a ta doki haka cikin sanar da ba sai shi su ba amma kuma murari ya kudu min hasnaini da ne bai idan ka zo za ka fara ciniki ta da ba wato ba ni shi ne ba ka manta in ka zo da rafi za ka fara guda biyu a baka ɗaya ala misali mutum ya samu koren wake da kuma wake da namu ɗan ƙananan farare tana da shi kuma ni kuna da wake na kulaye manyan mai kula kula manyan manyan masu duwo kashi irin da ba da misali irin waken bature da ake suka fulawa ko mai yaɗan in ka ɗago koren da wannan farin namu duk irin wata da kawai da ƙasa da rayuwa sai ce gaban ko da guda ɗaya da ba da koyi ne ɗan ɗan abinci to za a sai a bada biyu ni ko na baka ɗaya yadan da yadda a take instanti to da idan sai an jima a ƙara ya zo ya zama da ƙara ya zama da ya zama da ba algan tsari yanzu sai da zama na baka wake na koyi da guda duk kuna so ka ban koran wake guda daya da fari guda daya amma ba da sai an jima idan ka kace an jima ya zama ya ga da amma idan hannu da hannu ne yadda da yadda to ba da ya yace wannan shi ma sannan wa ya fi kan minan shimfafi isnani da wahida yadda da yadda sannan ita ba da an jima kan akan alkama da wani kala kala in ka ba da biyu a baka ɗaya hannu da hannu ƙila lau to me za a ذاك جمعان فإن الذات والملك يجمعان في السبب أي أن ضبان ذكر دينار يدا إذا أزفا تبقى أنا أتابع أشو أباما شو أبارة ذاك هو أقوات مجلسة بطاقة wato idan ta ɗauko zinariya ta ɗauko azurfa matsayin azurfa sai an ninka biyu sannan ka samu zinariya amma ko ana ba mana baya gaba ɗaya wa kuma yi ukwai da dinari a tsa'akuhu bil adadi من الورق جدا جدا sannan ana iya ɗaukar dinari wato na ana azurfa na dinari a nillin a adadi na daga azurfar da za a bayar da ya kasance hannu da hannu wato bambancin ciniki da kuma da idan a take zani da yarjejeniya a kake a yanzu da ba ka biyu kamar da ya yara da za ka ce kuna na guda biyu ka ban da ka yi zana da jikin amma idan sai an jima ko ta ba rubuta ban da ta ni ko in zai dawo maka da shi da baka biyu ita ce ita ce ribar annabi a wata shari'a قال مالك مالك النخيل وهو بشير دبيل كما يكون بين الرجلين بشير دبيل كبر على Allah zama ta mutane guda biyu, kasan na ƙarfi, sai da a to Allah mana kan sanin da ko mu na guda ne Allah mana kan sanin da amma na ake bishe ce ko jizani ko ko jizani bima tamaniya da usuke ne tun sai suka tashi girbe ko ko soke da binar nan sai suka samu ausuki nawa ausuki takwas wato ya haura ausuki biyar da ausuki uku da daga dabi amma su nawa ne mutum biyu ne ba tun da ita zakar hakki ne akan mutum shi kadai zaka wajibi ne ake yana fitar alal misali an ba mu dukiya muna da miliyan ɗaya da dubu da dubu ko biyu ga kuɗin ya kai misali ko a ce ya shekara ya kai hauli kenan amma mu biyu ne sun ce za su yi da zakar ba mu sani saboda rabin kudin sun an raba shi kuɗi na da kyau sai rabin da an da shi wani kudin da kyau a zuba ba da kaya ba bisa wannan suna ce innahu la sadaqata alayhi ma ha su masu wannan bishin da biyu suka soke suka samu abin da ya tabbas a ce goma ko ɗari babu da kaya wa inna in kana da adami zai karanta wannan bishin da biyu sai mutum ya ji a cikin yin adalci ma yuzon bin kamtata a wasu كان تركيا هو اللي بيجي يطلع الاسر في اي حرب ولا بيعرف وللاخر ما يضمه اربعه اسر يكون الانتفاضه تشري او تبيد الناس تتعب مزاولة او اقل من ذلك وقت ام الاعداء او تجيبي او تجيبي او تجيبي في ارض واحده في الحقائق اما مش يمكن مش يمكن كانت السرقه على طارئ لخمسه الاسر هنا في الامام ليه؟ ka fi shi ka ka shi da na girbe dabino na ba samu auski ya iko shi zai kai da kare kai cewa zai samu auski ko buku daya amma an ka tsaye cikin kai ba uwa ma muke to ba da zaka shi ne da ya shi ne da ba da zaka ta mutum da samu aka da rasu biyar shi babu zakka a kan ko da an ta haka kuma za a yi wannan hukunci a duk wanda suka yi kamar cooperative haka suka haɗa ƙungiya suka yi association don su samu samu jari su wani abu to da aka sake fitar zuga shin a karantar abin da samu ne kaɗai akwai zaka da da amma idan aka haɗa kuɗin da baki da ya kai miliyoyi ya kai da ya kai da ke kuɗin amma idan aka faɗi nawa ga kuɗi na ga kuɗin da kuɗin da kuɗin su duk da ke kawo to har ba da ka mana yake ke kulle sarki ne da rubi a cikin kowace sifa na daga alfahu alfahu jama'a abba shi ne mutum da lokaci shi ne al'abba ba ya ke kullum يحصل dukkanin nasu za a girbe su awin nasu hujjan ko ko bishiyar dabino a cire a yanki wannan bishiyar dabino ko a cire dabino da baki da awin karamu yuktar ko kuma inibi a karan shi ne inibi a karan baya da barnani akwai ma'anar dabino ko ma'anar giya tunda dabino kuka mu kun shi yake ba wanda hanyar ta amfani da karan shi ne giya to me yasa ya karan in ka shi alkaran da su ne a kan rabu shi kuma alkaram da faɗa a kan alkaram shi ne karanci kyauta bayarwa kirki a cewa aika rini ne eh, rini ne kirki in da gano da sai ka tafi da wani ko kuɗi ko abinci ko abin wanda za ka ji daɗi daga kara na kara amma wannan rabin mai ɗauke alkarni ko ita ce wato ɗanabi wanda yake ake yi da shi a zamanin jahiliya wanda ya فإنه إذا كان كل رجل منهم يجوز من السنة لكن سواء مثلا وكل كل جاد أكل جروب أكل za su haɗa kudin su ka da jarin su da kasuwanci idan suka tashi cire wannan dabila za su cire shi a wajen kusu ko abin da aka yi tare daga zabibi wanda ke shine busasshen anabi kamfata a ya kai kusa cikin biyar a wajen kusu minan shan ko abin da za a girbe na daga alkama ya kai kusa cikin biyar فعليه فيه الزكاة يا كي أبار الزكاة ومن كان حقه أقل من خمسة أشقي wanda yake haƙƙinsa a cikin waɗannan mutane da suka hukunci suke wani kafin shi a ce haƙƙina da kai kan kuka ausukin ba fara saba ka da babu sarka shi ba ba wa inda ma ta jini suka rafa wannan ka'ida ta arke da ji ma malik sai dai suka ka wato da ka tana wa jaba ne alaman bala da bi za mu da mutumin da abin da ya yi na daga ƙwayarsa alga misali alkamarsa ko kuma wakensa au ka fadu ko ya cire shi au ka fadu ko ya girbe shi don kai amfana shi daga wannan kalma jogar da kuma kafa da kuma hasar dukkanin su ana nufin a cire wa'annan ƴaƴan itatuwa da aka cire a ce suka cikin asalin zangar ne su da jimshi tilko ne a kan da ake kashi alal misali dawa الجيم على شيء مسلي حصاد جبين على شيء مسلي تمام كان بينا شيء أما ده كان الرب وانا نشوف وانا وانا الجلب شيء وانا الشيء شيء وانا كنا الشروج لكن معناته تبع الجزاء والحصاد وكما الحصاد قال مالك وقال لك أشكو نفسه عندك ثم أعلم مدينة an da kunta da kofar jet da kafin duk abin da aka fitar da zafi min hadin ma da da wannan nau'i na abin shi kulli hadaka musu kamar mai karshen ta kamar alkan da dabino ko shi shi ne kan da zabi ko da kake kuma kake da kake a baka kan a baka mutum shi amma kake rufa sai a je a kai ruka wato nan ne ma da kake eh ina jin ayyuka da ya kamata da sun ta eh, Allah eh, ta mu ka ta ke ta abiya Allah ta shi a ta abiya saboda wato ba inda zaka ji san asalin addini san asalin a asalin ya rayu ya sha wahala ya kuma ga sabon da suka taimaka ba har mutum ke ce wannan mutum da kare imani kare sanin kishi da wannan addini bisa da yaron da annabi ya dawo sai da ta farko da shi ake zama a wata lafiya ta ta da bisa wata ta ce da kawai to amma da ya zo an zo da shi kuma ne ba ku zo da ya saba ba da ku ga zan da ya ko da ka da saka ki imani yana karuwa yana da Allah kada wa shi kuma da shi kuma an kafa mu sahibu ba da adda kada kafa mu da tuni mutum ya kire wannan wata wata matsala ce ne mai mutum yana da dabino da shirki ko dabihi wato ina bin shi shi ko duka abin da aka ba sai ya fitar da zakata da kada bi da zakata ya kada da kan sai ya aiki ragowa ya zo da lokacin da ko ko da bi ne mutum shi ne zai yi da ko da bi ne mutum shi ne zai yi da yawa lokacin da ko wanda shi ne a yi shekara zai fi ba. fara musamman wanda suka sanya da ake aiki da ido shi a wata nuna na mutum shi ke nan kuma ba a wani sai sai da wannan biyan da ya cire zakka ya ake da kowa yi laysa alayhi fi da idda to shin tun da wannan biyan da ya fitar da zakka cikin bango aka shekara yi uku biyar shida da ya sanya shi kudin na sai kudin ya kai ne idanun zakka shin zai fitar da zakka a cikin wannan kudin da ya fitar da ko a an kace inda za a tambaye zuwa ga ganin ta a cikin da wannan da ya rike a ciki ko kuma da ta kudin da ka dan da yake da kudin da ta ta ta ku kudin da to da kudin ya fi shekara sai biyu to amma mai mana mana ji Allah wa laisa ke zama da ne da kake da ta da wani alkama ko ta da wani dabina kuma da kai da a lokacin da ka je ka rike kudin da ko kudin da ko ba ku a ka hatta ya kola ala kamani ya hau min yau ba a har sai wannan kuɗin da ka danka ko kuɗin da ka danka ka ajiye ta ba ka komai ba ka da kuɗin su ka cire ba ka bayar ba ka sa shi a banki ba ka a إذا كان أصل تلك الأسماء من أو غيرها سواء أكلون من ka sayar fa'ida ce ne fa'ida alherin da ka samu riba ce ko kuma wani abu daban aka mace wani da kamar shi mutum ya sayar da abu ya samu riba ya bar ribar da tana ƙaruwa za ta ga da ka shin suna kai da ka a tafi haka ba sai ta kai shekara ba haka mutum ya baka sadaka miliyan ɗaya da dubu ɗari ko kyauta miliyan ɗaya da dubu ɗari kuɗin da kai sai da a tafi haka ba a kuɗin da yana da ne ya kai shekara guda shi za ka to wa annan da cikin da sannan da shi ne kare da ma dan kasuwanci cikin to kasuwanci wata akwai riba wata akwai ta haka abin in ka saba kuɗin ku bane ɗaya dubu ɗari hudu ina juya wata ran sai ɗari uku ya yi ƙasa da ɗari biyu an haka wata ko abin ya kawo ba ga idan kudin yana kama yana hawa in an ka kawo kayan shi yana hawa yana kawo ba babu zakar sai in kudin ya tabbatu a miliyan ɗaya a dubu ɗari shekara guda bai ƙasa ba to shi na ƙasa a wani har zai sun da babu da ƙasa musamman yanzu da ke da kwamfuta in ka je banki za a baka wannan bana sun da wani ɗaya a baka ake kiran sura account menene bank bank bank ko wani abu bank statement bank statement na ba ta shi sai da kake wani ake kuma ne in cire maka za ka gani to din mun za a ne shi kudin nan mun yana da dubu dari shi ne da take ka ba tun daga watan julai bai ka kasa julai ka ka aka tafi har ka sake kewayewa su shi ke wannan kudi ka ka kudin da kanta aka da shi wa inna ma ta laka bi munzila da ta'an to wannan abun da ake fito da kare da shi kamar a mara da wani wal hububi da abin da ake fitarwa da baya wani urubi da kuma abin da suke al'ar da mun shi ne kamar fili kamar gona kamar gida kamar tufafin sawa kamar wasu motoci kamar su asir kadarori su da al'umma duk yadda ake da kuma kuma aka yufi da haɗin sun mai mutu ko haka ne mai su zai samu ba a cikin su sannan ya ajiye su ko da su da alal misali mutum na da motoci yana sa ya sa ana haya تجي تجي هنا تجي سياسات الامور تمام ويجي مخصوص الجنة زي إيه؟ ما يجي ثم يبيعها يبقى جدا أجلس يجلس بذهب الأول الزنالية تظن زنالي تكون أدرى كذا وقت فلا يكون عليه في ثمن هذا الفاكهة وأنا مدير هنا أثناء كان مين أما لو كنت أجلس كاتون في بعض كان أجلس suka zama shekara da shekara da shekara mun yi yanzu kawo amma tana da zakar sai na ziyar da ya na ce abin zinariya ko azab ko abin naira ala misali da aka sai kudin ya ga kudin daga ana shi da ya fice kamar ya zaka ta amma kudin da na samu babu zakka a ciki har sai ya kula alai an tsauro dan yau mi ba har sai shekara ta biyu tun da garin da ka sayar da na zaka ta in kana asu sai ka zo da kudin jara amma da ya da asalin na abin da ke suna magana kamar fili ko ban kai ko motocin gidaje duk tijarar da ban na sai su lalle dan mai kafinci eh dan mai riba to ba la sahibi ha fi al-zakat yana bi mutum da kafinci ne ina da gidaje ana ana haraji ana kudin haya a shekara guda zan samu miliyoyi to ran da bazan da zan samu riba kudin zan sayar da kasu إذا كانت صحابتها حسنة إذا مثل يريد يرشد الإيمان إذا كانت صحابتها حسنة لكن تتاع والوجود أن يكون في لا شكرا بلا ما تقتل من يوم تذكر الآن الذي ابتاعها به tun daga yadda ya ce wa dukiyar ya ce da dukiyar a da ya mara shi da bayan da malami wanda ya haɗa wani kafin wancan sati ko abin da kuka karanta suka sallah don mu gane yadda kuke wannan shi ne a ƙarshe game da abubuwan da ba a fara da kasu almuhim ko ba idaya ta ake ba suna yin tsaka wato wani mai idani ne wani iyakaci ake su a gaya masu in ba su kai ba ba ko in sun kai su ka shi sa suna in ka shi babu ma'ana da kaya da shi ne na sanari sai ka suna yin tsaka kamar da gari ya ba mu da amma zai zo mana bayanin kamar da gari ba mu kamar lemu babu zakka a cikin me yasa aka sa za mu yi bayani akan da yasa ilimi aka ce akwai zakka a cikin amma da gobe to wani malami ke bayan ce a lokacin kafin a kada babu lemu amma akwai ilimi sannan lemu da yake rayuwa a kan larabawa ko da zafi dan da nan zai rike shi ma ilimin nasu ila ce wani shi zai tashi bushe zai zama zubi to ya bushe ko ya take shekara shekaru a shekaru ce to ga wannan yana da wata mutum shi in ka samu wannan dubikan a ɗaya bushe ka cika hannu da hannu da a baki sai ka sha ruwa wannan zai ga jikin da ke kula ya jina ka ga ruwa da shi sannan ana amfani da shekara kan ana haɗa in za a dafa shinkafa sai a samu da zubi a nan gari ma idan suna yin kek za a samu kwanan yana da bushe shi ka ga ruwa